Kwallaye biyu da Jami Vardy ya zura ne suka bai baiwa club ɗinsa na Leicester City nasarar doke Sunderland a cikin gidanta da ci biyu da ɗaya a ƙarshen mako, lamarin da kuma yake daɗa kusantar da ita da lashe kofin gasar Premier ta bana. Yanzu haka dai ƙungiyar tana da tabbacin ƙarasa kakar wasanni ta bana a cikin kulob hudu na sama, biyu bayan kashin da Tottenham ta baiwa Manchester United da ci uku da nema. Leicester ɗin dai tana saman teburin gasar ta Premier ne da maki saba'in da biyu tare da tazarar maki bakwai tsakaninta da Tottenham Fulham da ke matsayin ta biyu da maki 65. Arsenal wace ta yi kunnen doki da West Ham da ci uku da uku tana ta uku ne a tebur da maki 59 yayin da Manchester City da ke fama take ta hudu da maki 57 bayan da ta yi galabar doke West Brom da ci biyu da ɗaya. Manchester United ko wannan kashin ya sa ta koma ta biyar da maki 53. A can kasar Jamus kuma Bayern Munich ce ke kusantar daga kofin gasar Bundesliga ta bana karo na hudu a jere kenan. bayan da a ƙarshen makon nan suka sake wanzar da tazarar maki takwas sakamakon doke Stuttgart da ciwo uku da ɗaya. Bayan ɗin na buƙatar maki goma sha ɗaya ne a cikin wasannin ta biyar na ƙarshe da suka rage domin ta sami lashe kofin ga kocin ta Pep Guardiola kafin komawarsa Manchester City a ƙarshen kakar wasanni. Dortmund da ke bin bayan ɗin a tebur da maki hamsin da takwas ta yi kunnen doki ne da shaka ofo da ci biyu da biyu. To sai dai a ƙasar Spain kam jagororin teburin gasar La Liga wato Barcelona kashi ta sha daga hannun Real Sociedad da ci ɗaya da nema karo na biyu kenan a jere bayan da a makon jiya real madrid ta bi ta a gidanta na nukam ta kuma doke ta sakamakon nasarar da atletico da real madrid din suka samu a wannan makon ya sa a yanzu ta zarar maki uku ne kacal tsakanin barcelona din da atletico da ke bin ta a tebur tare da wasanni shida kacal da suka rage atletico dai ta doke espanyol ne da ci uku da ɗaya yayin da real madrid ta lalasa eba da ci hudu da nema kuma tana ta uku ne da maki saba'in da biyu tare da ta zarar maki hudu kacal tsakaninta da barcelona da ke sama wannan lamari dai ya kara zafafa ta zarar lashe kofin gasar ta La ta bana ya zuwa faɗan nan ta Hausawa ba a san maceto ba sai miya ta kare to sai dai lamarin ya sha bamban a gasar Serie A ta kasar Italiya inda zakarun gasar wato Juventus da suka fuskanci koma baya a farkon kakar wasanni kafin daga baya suka farfado suka haye sama ta yi galaba a wannan makon akan Milan da ci biyu da ɗaya lamarin da ya sa ta kara gyara tazarar maki tara a saman teburin gasar inda take da maki 76 to sai dai daga bisani napoli da ke bin ta a tebur ta rage tazarar ya zuwa maki shida bayan da ta sami maki uku sakamakon doke verona da ta yi da ci uku da nema roma ce ta uku da maki 63 duk da yake bata buga wasan ta ba na wannan makon a can italiya din ma dai har yanzu tana kasa tana dabo ne akan waye zai iya lashe gasar ta bana murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.